الحمد لله المتوحد بالملك والملكوت لا يحول ولا يزول ولا يفوت لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحي القيوم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 Eh, yan uwa yau za mu yi magana akan abubuwan da suka shafi wata ramadan abubuwan da ko kurakuren da ake a cikin wannan wata mai albarka na ramadan imma akan jahilci ko son zuciya ko kuma rashin fahimta watan ramadana wata ne mai alfurma wata ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni ya daraja shi ya ɗaukaka shi ya sa albarka a cikinsa amma wasu sai ka ga suna fuskantar watan da ƙuncin zuciya da ɓacin rai da ganin cewa ko tunanin cewa watan zai takura musu ya hana su wasu da suke yi na son ransu ko na jin daɗinsu ko na sha'awansu saboda za a hana ka cin abinci daga ketowar alfijir har rana ta faɗi kuma wata ramadana wata ne wanda abun kunya ko a al'adance a ga kana sabon Allah to saboda kurakurai ko kuskure na ɗan adam musamman musulmi a cewa ya fuskanci wannan wata da ɓacin rai yana ganin wata ne da zai takura wanda allah allah yake watan ya zo ya tafi watan da saboda darajansa magabata suna addu'a wata shida ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riskar da su wannan watan domin su samu falalan da ke cikinsa kamar yadda suke addu'a wata shida ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu ibadan da suka yi a cikin wannan wata na ramadana saboda haka wajibi ne musulmi ya san darajan wannan watan kar ya ɗauka cewa wata ne na takurawa a hana ka cin abinci a hana ka shan wani abu a hana ka saduwa da iyalinka da rana wata ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wata ne wanda ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani a cikinsa don a nuna ɗaukakan watan da darajansa akan sauran watanni Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani wanda shirya ne shi yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin barna da abin da yake daidai to Allah ta'ala ya fifita wannan wata da saukan alƙur'ani daga, lauhin mafuz zuwa baitul izza an saukar da shi ɗungurungun a watan ramadana a cikin wani dare mai albarka kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da wannan watan a cikin dare mai albarka a wannan alkur'anin a cikin wani dare mai albarka wannan daren kuma shine dare lailatul qadri kamar yadda ubangiji ta'ala faɗa wata suran inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi a cikin wato daren lailatul qadri shi alkur'ani sannan wahayi ya fara sauka a cikin wata ramadan aka fara saukar da alkur'ani wanda shine shiriya shine tsira na duk wani musulmi wanda ya aiki da shi sannan wata ramadana shine watan da yake da daren lailatul qadri wanda ubangiji ta ala ce lailatul qadri khairu min alfi shahr daren lailatul qadri ya fi wato kai ibada wata dubu shekara uku. ibadan da za ka yi dare ɗaya a ramadana na lailatul qadri ya fi kai shekara uku kana ibada wannan falala ce mai girma ya kamata musulmi kafin shigowar wata ramadana ya dinga hararo dai samu wannan falalan ya dinga murna da farin ciki yana fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya riskar da shi wannan watan domin ya yi ibada a watan ɗungurungun dinsa, domin ya samu wannan albarka na dare lailatul qadri amma ba zai yi tunanin cewa wani kunci ne zai je ya shiga ba wata ramadan wata ne da ubangiji ta'ala keɓance shi da azumin wata ramadan wanda azumi ne mai albarka azumi ne mai falala azumi ne wanda yake da ɗumbin lada babu wanda ya san ladan wannan azumin sai ubangiji subhanahu wata'ala don Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi kullu amal ibn adam lahu illa son fa inna li wa ana a bihi dukkan aikin ɗan adam nasa ne sai azumi azumi nawa ne ni nake sakawa da azumi Allah ta'ala ya raba azumi zuwa gare shi ce nasa ne duk sauran ibada nasa ne zai nuna maka muhimmancin azumi sannan kuma ya ce ni nake ba da sakayya wa azumi sauran ma shi ne don ya nuna maka girmansa saboda haka ladan bai da iyaka sauran in kai goma in kai yakin lada ɗaya ninka kama goma zuwa saba'in zuwa ɗari bakwai amma azumi bai da iyaka shi yasa manzo Allah sai sama ce kullu amali ibn adam yudha'af alhasanatu ila ashari alhasanatu bi ashari amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa sawma fa innahu fa inna Allah azza wa jalla qala fa inna illa sawma qala Allahu azza jalla fa innahu li ana jazibihi. dukkan aikin nan adam ana ninka masa in yi daya a bashi lada goma har zuwa lada 700 gurgudun imaninka a ninka maka ladan aikin sau 700 manzala sa suna ce sai azumi ubangiji ta ala ce azumi nawa ne ni ne nake sa sakayya da azumi azumi ladansa bai da iyaka saboda akwai haƙuri a cikinsa haƙuri kuma ubangiji ta ala ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana sakawa masu haƙuri lada babu lissafi za a dinga ɗiba ana ba su wata ramadan wata ne wanda Allah ta'ala ke buɗe ƙofofin aljanna don manzala sa sama ce iza ja'a ramadanu futtihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat shayatin idan wato watan aljanna abin nan wata ramadan ya zo ana buɗe ƙofofin aljanna ayyukan alkhairi suna yawa wanda baya yi ma sai kaga yana yi ana kulle kofofin wuta ayyukan shari suna karanci shaidan ana ɗaure shi don kare dinga shagaltar da mutane wato gabarin da'a wa Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga wata ramadan shine watan da aka fi ibada kuma shine watan da aka fi nisantan sabon Allah to musulmi ya kamata ya dinga hararo waɗannan falaloli na wannan wata mai albarka na ramadana a lokacin da ya fuskance shi amma kar ya ɗauka kamar zai je shiga cikin wata ukuba ne ko wani kunci saboda rashin cin abinci da rashin shan abun sha shi ma wannan ɗin gata ne ƙara maka lafiya yake yi da kullum ka ci wannan ka sha wannan ka ci wannan kullum cututtuka kake ɗurawa a cikinka amma yanzu za ka zauna awa goma ko awa goma sha ɗaya baka ci komai ba wannan lafiyar jikinka ne wato a likitance to wannan shine kuskure na farko wanda wasu daga cikin musulmi suke yi ba sa fuskantar ramadana da farin ciki da tunanin cewa wato wata ne mai albarka wanda ainihin za su samu falala mai yawa a ciki kuma ga 'yan bayan Allah da ake daga wuta su zama 'yan aljanna ya kamata mutum ya tunanin cewa wannan watan da zai zo insha Allahu ina roƙon Allah ta'ala ya bani iko na yi ayyuka na gari wanda za su zama sababin a 'yan tani daga wuta in zama ɗan aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya zo a wani hadisi watar alaihi sallama aka dina cewa amin amin amin har sau uku sabai suka ce mun ji kana cewa amin amin me ya faru ya ce mala'ika jibrilu ya zo ya same ni ya ce duk wanda aka kira sunanka bai yi maka salati ba Allah ya je mai hancinsa ka ce amin ya ce na ce amin duk wanda ya rayu da iyayensa bai yi ai bai kyautata musu yadda za a gafarta masa ba Allah ya turmusa hancinsa ka ce amin ya ce na ce amin duk wanda wata ramadana ya shigo bai yi ayyukan da za a in tashi daga wuta ba Allah ya turmusa hancinsa ma'ana ya kaskantar da shi ka ce amin ya ce sai na ce amin to wannan gara basa kar ka bari a barka a baya ya zama tunaninka gaba ɗayansa kan falalan da za ka samu na wannan watan ne sai ka fuskance shi da farin ciki da ainihin walwala sannan ina daga cikin kurakuren da wato wasu suke yi a cikin wata ramadana wato shine su dinga yin wasu abubuwa wanda ba su kamata ba maimakon mutum ibada yake yi tun daga farkon watan har zuwa ƙarshensa rana ibada na azumi da daddare ƙiyamun laili da sauransu amma mutum sai ya dinga wato ainihin zuwa yana wasa a wuraren wasa ko dara ko kuma a zo a yi ta lido ko kuma a zauna ana ta hira abubuwan da ba za su amfane ka ba saboda su a ganinsu tun da watan nan watan takurawa ne to ya kamata mutum ya yi wasu 'yan wasanni wanda za su shagaltar da shi su daina sa masa tunanin cewa an takura masa wata kuma ba na takurawa ba ne wanda ya kamata mutum ya yi ibada ne a cikinsa irin ibadodin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a cikin wannan watan kamar irin su sallan tarawihi mutum ya kwaɗe ya dinga yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana imanin wace ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayon wata ramadana yana mai imani yana mai neman lada Allah zai gafarta masa abun da ya gabata wato ainihin na zunubinsa saboda haka qiyamu ramadan shine sallan tarawihi ko sallan tahajjud dukkaninsu suna da falala mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo Allah sa ya ce man qama ma al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya tsaya tare da liman yayi rawihi ko tahajjud tare da shi har aka gama da shi za a rubuta masa ladan yayi qiyamul layli gaba daya sannan ga karatun alqur'ani a cikin wata ramadana sannan ga zuwa wato wuraren tafsiri wanda za a fahimci ainihin addini sannan yana daga cikin kurakuren da ake a cikin wata ramadana shine mutum ya shiga watan bai san ma me zai a cikin watan ba wato bai san hukunce hukuncen azumi ba bai san kuma wani irin ladduba ake yi a cikin watan ramadan ba bai san ayyukan alkhairi da ake yi a samu lada wanda bayan Allah suke rigage a cikinsu suke gaggawa suke tsere a cikinsu domin su samu wannan aikin amma shi bai sani ba bai ma san menene wata ramadan ba saboda haka wajibi ka san hukunce hukuncen azuminka menene waje ba azumi menene kuma yake bata maka azuminka domin ka yi azuminka ingancacce ka samu falalan da ake samu a cikin wannan wata ne amma kul ka fuskanci wata ramadana da jahilci ba tare da ka san wato me za ka yi ba ba tare da kuma ka san wato wato ainihin ladduban da ake a ciki ba Ina daga cikin kurakurai mutum kawai a ce barin aminci kawai yake yi bai san me ya kamata ya ba dole ka san azumin ne yana da wajibai yana da rukunai sai an kwana da niyya ana barin cin abinci daga keton alfijir har zuwa rana ta faɗi ga kuma abubuwa na alkhairi da ake a cikin wata ramadana su kyauta da sadaka wanda manzala sallama yana yin kyauta ko ba a ramadana ba amma sabai suka ce wa kana ajuwa da ma kunu fi ramadana wa kana ajuwa da min rihil mursala wato ya fi yin kyauta a cikin wata ramadana yana kyauta fiye da iska in aka aiko ta tana shiga gidan kowa ko da ya rufe gidan manzo Allah kyautansa tana game kowa da kowa saboda haka ya kamata wata ya zama mai alkhairi ya zama ainihin mai ibada mai zikirin Allah subhanahu wa ta'ala mai halartan wuraren da ake yin tafsiri domin ya yaƙi jahilcinsa ko shakka babu ramadana wato wata ne na baje kolin tafsirai wata ne wanda ake yaƙi da jahilci a cikinsa to idan ka shiga ramadana ka yi ƙoƙari ka dinga zuwa wuraren da ake fassara alƙur'ani domin ka fahimci addininka domin ubangiji ta'ala bai saukar da alƙur'ani don a karanta shi kawai ba ya saukar da shi domin a karanta shi a fahimta a yi aiki da shi saboda haka baya yiwuwa kuma ka fahimci alƙur'anin dole sai in kana zuwa inda ake fassara shi da yaren da kake iya fahimta saboda haka sai ka zaɓi tafsirin wane ne yake fassara alkur'ani wanda yake ba da ilimi a cikin tafsirinsa ba waɗanda suke hira kawai a cikin tafsirinsu ba in na je tafsirin nan na dawo me da me na ƙaru da shi wani abubuwa na gyara na halaye na wasu abubuwa ne wanda da ban san su ba na hukunce hukuncen shari'a ibada mu'amala na san su da na je tafsirin nan guda nawa gobe ma in ka je karuwa a haka a kwana bakwai ko makamancin wannan ko shakka babu ba karamin ilimi za ka ɗauka ba a wannan lokacin sai ya zama jahilcin da ka shiga da shi a cikin wata ramadana ka fitar da yawa daga cikinsa mana ka samu ilimi mai yawa da sababin kana zuwa wuraren da ake tafsiri sannan haka nan karatuttuka ana yada su a gidajen rediyo da talabijin ya zama na ka koma zuwa ga duniyar ilimi ka je ka halarci tafsiri in a gidanka ne ko a shagonka ko a ofis ɗinka ka buɗe talabijin ɗinka ko rediyonka kana sauraron tafsirin alkur'ani ko kuma karatuttukan da malamai suke yi daban-daban ko da ba tafsirin ba ne ko fatawohin da ake amsawa ka dinga sauraro domin wato ka karu ka gusar da jahilcinka a cikin wata ramadan yana daga cikin kurakuran da mutane suke a cikin wata ramadan shine suna wasu suna fiskantansa da kiɗa da waƙa. idan aka ce an ga wata su dinga ihu suna kiɗa suna waƙa, wai suna fiskantan azumin wata ramadan ko shakka babu waƙa. kiɗa da waka haramun ne a cikin addinin musulunci baya halatta haka kawai ma kai kiɗa da waƙa ballantana ka fuskanci wannan wata mai albarka wata ramadana watan da mutane kowa yana neman Allah ta'ala ya sa ya sa shi daga cikin waɗanda zai inta a wannan watan Allah ya sa ya samu albarkan da ke cikin wannan watan amma ka kuma ka fuskance shi da sabon Allah da kiɗa da waka. wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa minan nasi man yashtari hadisi liyudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai wanda yake sayan kayan kiɗa da waƙa don ya ɓadda mutane daga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya sayi abun kiɗa da waƙa don ya ɓata ya dinga ɓadda jama'a ya shagaltar da su ga barin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sallah da karatun alƙur'ani da sauraron karatuttuka na addinin musulunci wanda zai sa ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala a bisa basira to kiɗa da waƙa haramun ne abin nan annifa abin nan ah, abdullahi bin mas'ud yana cewa al-ghina'u yunbitu nifaq shi waƙa yana gadar da munafurci imam ali yace yake cewa inna ma yaf'alu al-fusaqu indana wasu ka ce ah ni kam waƙa halal ne na ga a madina wasu suna yi imam ali yace fasikan mu ne fasikai ne a garin namu na madina suke ba mutanen kirki ba ne zaka mutumin kirki ba zai zama mai kiɗa da waƙa ba ballantana kuma ya fuskanci watan wato ainihin ramadan da shi ya zo a hadisin manzala salama wani zamani zai zo da a samu wasu mutane wanda ya stahiluna alhira wal harira wal ma'azib wanda suke halatta ainihin wato zina su dinga halatta sa alhariri su dinga halatta kiɗa da waƙa to wannan zamanin ya zo ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu daga shirrin irin waɗannan mutane masu mai da haramun wato halal abubuwa wanda fasikai suke yi sai su ce mutanen kirki ma za su iya yi kai har ma su mai da shi ibada abun da sabon Allah ne kowa ya sani sai a ce in ka yi shi ma za ka samu lada wannan kuskure ne lalle mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kar ka yi a rayuwanka ka nisanci kiɗa da waƙa ballanta na fuskantan watan ramadana da kiɗa da waƙa wannan kuskure ne ko shakka babu ina daga cikin kurakurai da ake yi a cikin watan ramadana mutum ya yi tafiya da gangan don kar ya yi azumin wata ramadana azumin wata ramadana wata ne azumi ne mai lada ladan da babu iyaka kai azumin nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yauman man sama yauman fi sabilillahi ba'ada Allah wajahu anin nari sab'ina kharifa wanda ya yi azumin rana ɗaya don Allah tsakaninsa da Allah za a nisanta fiskansa ga barin wutan jahannama tafiyan shekara saba'in to kaga ballantana kuma a ce azumin wata ramadan mana da a nisanta shi daga wutan jahannama bai zai shiga ba balle kuma a ce azumin wata ramadan kai wanda ya fi na nafila lada don ubangiji ta dace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba wanda na fi son sa fiye da abin da na farlanta masa to sai mutum da gangan wai baya son azumi a watan ramadana ko akwai rana ko akwai zafi ko akwai wahala kenan sai kirkiri tafiya da gangan domin ya sha ruwa wai shi ya samu uzuri saboda an ce wanda yake halin tafiya ko a halin rashin lafiya zai iya sha wai don kar ya azumin wata ramadana ko shakka babu wanda yana haramtawa kansa lada mai ɗumbin yawa wanda da ya san falalen da ke cikin azumin wata ramadana ba zai kirkiro wa kansa wannan uzurin ba saboda haka wajibi ne mutane su kiyaye wannan su fahimci wato mahimmancin wata ramadana yana daga cikin kurakuren da wasu suke yi shine ba sa sa yaransu azumi sai mutum yaro har ya kusan balaga ba koya masa azumin wata ramadana ba wanda yana da karfin da zai iya yi har ma ya ta ma balaga amma ba a damu da azumin ba ba a damu a ce masa tashi kai azumi ba ko yayi ko kar ya duk ne sai ya balaga kuma a zo ana ta fama da shi ana ta fama da shi akan me akan azumi ba zai iya yi ba magabata ba haka suke ba suna koyawa yaransu wato azumi tun suna yara kafin su balaga ta yadda kafin yaro ya balaga yana iya yin azumin wata ramadana cikakke idan ya baraga baya bukatan sai an ce wannan azumin fa bana kan ya wajaba a kanka baya bukatan wannan kamar yadda sallah yaro ba sai ya balaga ba za a jira shi a ce sallah manzo Allah sassama ya ce muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhun alaiha li ashirin ku umurci yaranku da yin sallah idan suka kai shekara bakwai kuma ku buge su in ba su yi ba in suka kai shekara goma me yasa ba ta zama wajibi a kansu ba amma don su saba don gaban su ya saba da sallah kana sa kana kai shi masallaci kana ba shi umarni lokacin da ya balaga sallah ta zai masa jini da tsoka a jikinsa ba ganin ta cewa ainihin wani babban abu ne ko abu ne mai nauyi wanda ba zai iya yi ba saboda ya san ta ya san darajanta amma in baka saba masa ba ko shakka babu wannan ba zai in ya girma ba zai iya yin sallan ko azumin a cikin nishaɗi ba saboda haka kenan shi aikin alkhairi mutum yana tasowa da shi ne in ya taso da shi sai ya zama masa jiki sai ya zama babu wahalan da yake sha a lokacin da da yake yin sa bayan ya balaga ina daga cikin kurakurai a cikin watan ramadana wanda mata suke yi shine mace jinin hailanta ya ɗauke al'adanta ya ɗauke amma ba za ta yi azumin wata ramadana ba saboda ganin cewa wai kwanakin al'adanta ba su kare ba misali a ce kwana shida take yin al'ada kwana uku sai jinin ta ya dauke ya kamata ta tashi da azumi sai ta ce a ai al'ada na kwana shida ne sai na gama kwana shida na tukunna wannan kuskure ne domin jinin haila shi ne yake hana yin azumin ba kwanakin ba idan ya dauke ko kwana ɗaya dauke da kina kwana bakwai shikenan wajibi ne ki wanka ki sallah ki ci gaba da yin azumin ki amma kuskure ne ta ce a ai al'ada na bai kare ba saboda haka ba zan daina ainihin ba zan yi azumi ba saboda haka sai kwanakin al'ada na sun kare a'a in al'adan ta ɗauke magana ta kare ba kwanaki ake barwa ba ba sababin ba da sababin kwanaki ne ake barin azumi ba da sababin jinin wato al'ada ne saboda haka wajibi ne su ainihin su su da zarar jinin su ya dauke su ci gaba da yi sannan yana daga cikin kuskuren da ake yi mace al'adanta zai ɗauke kafin ketowar alfijir wanda wajibi ne ta tashi da azumi amma sai ta ki tashi da azumi ne sai ta yi sakaki ta yi tabbacinta saboda ta samu ta huta a wannan ranar ko shakka babu wannan kuskure ne duk wanda al'adanta ya ɗauke wajibi ne ta tashi da azumi ko da kafin alfijir da minti biyar ne dole ne ta tashi da azumi kuma ba uzuri ba ne ta ce ai ba ta samu ta yi wanka ba a'a ba sai ta yi wanka ba wato injinin ya ɗauke shikenan azumi ya wajaba a kanta wajibi ta tashi da azumi ko da kafin ta wanka alfijir zai fito ko da kafin ta wanka alfijir zai fito azumin ta na nan kuma ta yi wankanta don Aisha radiyallahu anha ta ce manzan Allah sassama yana wayan gari da janaba a watan Ramadana kuma ba mafarki ba sa da iyalinsa ya waye gari da janaba bai wanka ba sannan daga ba sai wankansa saboda haka za ki iya ki tashi da azuminki wajibi ne ma inda ya ɗauke kafin alfijir ya fito daga ba kuma sai ki je ki wankanki wanda yake ainihin na wajibi saboda haka mata su kula da wannan su daina sakaki na ainihin barin azumi saboda kwanakin al'adansu bai kare ba kuma alhalin al'adan ta ɗauke ko kuma da gangan kwanakin al'adan ya kare al'adan ta ɗauke kafin alfijir sai kuma su kama baccinsu su kawo wani uzuri domin su huta wannan kuskure ne wajibi ne su yi wannan azumi kamar yadda wajibi ne su yi sallah idan ya ɗauke yana daga cikin kurakuren da wato mata suke yi shine su dinga shan azumi ba tare da wani uzuri ba wai mace mai ciki da mace mai shayarwa an mata rangwame idan cikinta yana wahalar da ita shayarwan yana wahalar da ita ko kuma yana wahalar da yaron yaron baya samun nono ya sha isasshe idan tana azumi ana tsoracewa yaron zai shiga damuwa cikin yana shiga damuwa idan ta yi azumi sai aka ce an mata rangwame za ta iya sha za ta iya ainihin shan wata ramadana daga ba ta biya to amma mata sai su dinga wato sakaki ko abun bai kai gejin da za a sha azumin ba shikenan sai su sha mace kawai don tana da ciki sai ta ya ina da ciki shikenan babu wani wahala azumin bai zai wahalar da ita ba amma sai ta sha azumin wata ramadan shikenan sai ta ainihin sai ta ƙi yin azumi wai bayan azumi za ta rama ai wannan ba a baki wannan daman ba uzuri ne yake sa a sha kuma babu wannan uzuri haka mai shayarwa saboda haka wajibin su ne su kula cewa sun kai gejin da da su ainihin sha azumin idan ba su sha azumin ba za su shiga kunci sai a ce wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah bai sanya kunci a cikin addini ba almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana jawo sauki amma wahalan da kike sha wahala ce ba ta wuce ta al'ada ba zaki iya yin azuminki haramun ne ki sha don ba a miki rangwame ba ba wanda ya miki rangwame ko kuma ya zama likita ne ya duba ki ya ce in kin ci gaba da yin azumin nan yaron nan da yake cikin cikin ki zai cutu ko wanda kike sharwa zai cutu ko ke za ki cutu likita adali musulmi ya ce ki bar azumin wata ramadana za ki cutu ko ɗanki zai cutu wannan sai ki bar azumi ko da ke baki jin wani abu saboda shi likita akwai abun da ya hango wanda ke baki hango ba wannan ya halatta amma banda likita wanda ba musulmi ba ko wanda ba adali ba kila wanne yana son ya haramta miki azumin watan ramadana ne in wani ya gaya miki daga cikin likitocin da ba musulmi ba sai ki je wajen musulmi adali ki ƙara tabbatar da wannan hukunci amma haka kawai mutum ba zai yanke wa kansa hukunci ya ce wai azumi yau da wahala ko yau za a yi rana shikenan sai mace ta ce ba za ta yi azumi ba saboda tana da ciki ko kuma tana da ainihin wato juna biyu tana da ciki ko kuma tana shayarwa wannan kuskure ne wanda mata suke yi wajibinsu ne su gyara ainihin wannan kuskure ɗin kuma wato ya kamata a ce ana faɗakar da mata akan azumin da suke sha a cikin wato wata ramadan a lokacin da uzuri ya same su ko suke al'ada dole ne su dinga rama wannan azumin kuma kas su yi sakaki har sai wani ramadanin ya kama kafin su rama wannan azumin wannan kuskure ne akwai matan da ba sa ramawa har wani ramadana wai saboda al'ada kuma sai daga baya su dinga cewa an ce ana ciyarwa shikenan sai su ciyarwa ce miki ana ciyarwa ramawa zaki wannan azumin don Aisha radiyallahu anha tace kunna nu umaru bi qada'i sawmi wala nu umaru bi qada'i sala ana umurtan mu da mu biya azumi amma ba a umurtan mu abin da mu biya sallah saboda haka wajibi ne ki biya wannan azumin a daina sakaki domin ladan ke cika na wata ramadana ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu Allah ya samu gane wannan addini mu rike shi kamar yadda ya gabata Allah ya gyara mana ainihin kurakuran mu zan dakata anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu